بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم سنته واتبع أثره إلى يوم الدين درسي دي جبات نشد منكرا باب المسح على الخفين باب شافاء عن خفين يوم tashi babi da yake cewa babun filmazi wa ghairihi babu da zai magana dangane da mazi wa ghairihi da ma waninsa daga cikin matsaloli shi mazi shine bi fatihil mim kayi wa mimun din fataha sannan zalun din sai kai miki sukun asali babun fil maziyu babu ne da zai magana akan maziyu da hausa ne sai ka ji an ce mazi sannan shi wannan abin da ake kira da almazi shine alma'ul ladhi yakhruju min nuna zakar inda iniazi wani ruwa da yake fita a gaban namiji a lokacin tasowan sha'awa amma yana fitowa ne a lokacin ƙaramin sha'awa shi mazi ɗin kenan ruwa ne da yake fitowa a yayin farko-farkon sha'awa to shi wannan maji yana kasancewa ruwa ne wanda bai kai mani kauri ba ba shi da kauri malamin suka ce yana nan da yauki sosai to a nan hadisin zai sake bayyana mana wasu daga cikin hukunce-hukuncen mazi ɗin. an ali bin abi talib an karɓo hadisi daga Aliyu dan abi talib radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara masa yadda yake Aliyu dan abi talib mun sani yana matsayin ƙani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ɗa ne ga abi talib abi talib kuma babba ne ga manzon Allah da haka manzon Allah sai ya ɗauki saidina ali ɗin sai ya zauna a wurinsa kuma sayyidina ali yana da kamanni sosai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma annabi ya faɗa ƙarara kana kama da ni a halitta kana da kama da ni a hali yasa lokacin da manzon Allah zai hijira daga makka zuwa madina sai ya kira sayyidina ali ya ce ka kwanta a makwanci na sai kwanta kafiran da suka zo duk sun ɗauka manzon Allah ne za su kasa zai a ce ah, aliyu ne yana da kamanni da manzon Allah manzon Allah kuma sai ya sake aura masa sa Fatima to kaga na gatan manzon Allah ne kenan to yake cewa radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ɗala yake kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne mai yawan mazi mazza'an din sigatul mubalagha ne siga an kai matuƙa ala wazani fa'alu wazaninta a saraf kaga fa'alu shi ne ne maza'u. kaga wazanin ɗaya ne fa'alu mazza'u abinda yake nufi kuntu rajulan maza'a, ni mutum ne mai yawan mazi yana yawan mazi lokaci lokaci sai mazi ya fito masa yi fastahyaitu sai na ji kunya an as'ala Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama in tambayi manzon Allah game da hukuncin mazi ɗin nan limakamid na min ne saboda matsayin yarsa a wurina kan ga manzon Allah sarkin sa to shi ne yawan mazi yawan mazi kuma yawan sha'awa ne yake to in je wurin manzon Allah in ce miki ni ne yawan mazi ina mafita to wallahi ina jin kunya saboda matsayin yarsa a wurina yake cewa fa amartul maƙada da al-aswad sai na umarci miƙdadu ɗan aswad wanda miƙdadu ɗan aswad shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na umarci eh, miƙdad fa sa'alahu ya je tambayi manzon Allah kar fa ya ce ni ya ce mai hukuncin mai yawan mazi fa qala sai annabi ya ce wa miqdad in haka yana yawan faruwa da mutum yaghsilu zakarahu zai wanke sa ne wa tawadda kawai yayi alwala wato yanzu abin da ake so a nuna maka kaga janaba fitan mani yana hukunta wanka to shi fitan maji ba wanka ake yi ba wani ruwan aliyu in ma shi da yayi maji sai ta wanka da ka a rana sai wanka so da yawa don mai yawan maji ne da aka ta wasu aka ta ai shi din ba wanka bane sai dai mutum zai wanke azzakarinsa gaba ɗaya yanzu saɓanin fitsari za ka wanke iya bakin kafiyan kawai iya inda fitsarin yake to amma shi kuma mazi za ka wanke gaban ka a zakarin gaba ɗayan shi ne za a wanke sai mutum ya sai alwala kawai babu wani wanka da sauransu sai wa ya tawadda in lokacin sallah ne yayi alwala walil bukhari a ruwayan bukhari sai annabi yace ighsil zakaraka ka wanke gaban ka tawadda kayi alwala don a ruwayan can annabi ya faɗi haka kamar kenan ya ce ya rasu me hukuncin mai yawan mazi in kuma a wannan ruwan bukarin kamar ya zo ya ce ni miqdad ni din ni mai yawan mazi ne ina hukunci na shine sa annabi ya ce ighsil zakaraka ka wanke azzakarinka wa tawadda sai ka yi alwala duk dai kowanne ya fitar da ma'anan dai abin da ake nufi din kenan to sannan sai hadisi na gaba yake cewa wa an abbas bin tamim mun yi tsalle na na'am wal muslim a ruwayan kuma yake tawadda kayi alwala sai ce wanda farjaka sai ka yayyafa ruwa a farjinka to kaga yayyafa wannan kuma ya sha bamban da wankewa to shin yanzu yayyafa a tare da ya wanke ba sai malam sa ce la sai ya wanke yayyafawan ba zai kubutar da shi a nan ba wasu malamai suka ce wannan ba da ya ce ka yayyafa suka ce ba za a yi amfani da shi ba saboda ba a sani a wasu ruwayoyin haka ba to amma kuma musulun mai ruwaito to babban abu da malamai suka ce za a nan ana aljam'u bainar riwaya ne za ka tattara tsakanin ruwayoyin wancan ya ce a yayyafa wannan ya ce a wanke to lama ne a ciki ba wani abun rikitarwa wato ka zuba ruwa a kai sai ka sa hannunka ka bi ka wanke za ka haɗa tsakanin ruwayoyin ne guda biyu ba za ka raba su ba وعن عباد بن تميم an Abdullahi الله Zaid زيد Asim عاصم yake cewa an abbad bin tamim an karbo hadisi daga abbadu dan tamim abbadu dan tamim kuma an abdullahi bin zaid ya karbo hadisi daga abdullahi ɗan zaid asin almazini wanda shi kuma abdullahi dan zaid shine wanda aka fi sani da asin almazini wane ne abdullahi ɗan zaid din nan na'am kamar bayanin shi nan wani yaƙi kenan eh, yaƙin jamal da sittin a kan me ka ɗan tafi da nisa in inda ya gagara ba za su iya ba shi ba ya yi yara to kuma kace a zamanin sayyidina ali da muawiya a yaki su baro Allah ta kwaɓa ruwayar ka ɗau masaloli biyu ka haɗa wancan kana maganan jabir ɗan abdullahi jabir ɗan abdullahi shi kuma wancan yaƙin badar ne waqa'atu sittin kuma yaƙi ne tsakanin aliyu da mu'awiya shi abdullahi ɗan zaid yanzu cikin sahabban annabi akwai abdullahi abdullahi da yawa sun kai nawa ne abu albani ya hamsin da daya da ne ta ba waye za ka za ka bincika zuwa kati mai zuwa ina jin ka ba shi ko ba na jin ka tuna dai da kai ne <laughs> wani bashi nake binka ma eh. wata lazuzu bi kalami wanda ya eh. ɗauki ruwa ya yawwa wani yaro ne tare da aliyu ko da anas na'am eh wani yaro ne ka tuno yaron dama ka tuna ne ko ka karanta ya kuma ka sake manta kuma da aka da ka ba ka rubuta ba ka rike a kanka haba ana rubutun aurenka ina zai zama yanzu sati biyu fa kenan ya kai wata ko in an zo sai likimo baya magana a ya rike kaya cikin habban annabi masu suna abdullahi abdullahi sun fi ɗari biyu sun fi ɗari biyu sun sai ɗari biyu da hamsin da wani abu ibn kafir ya kawo cikin alba'isul hafi da yake sarhin ikhtisar ulumul hadith na hakim abdullahi abdullahi sun sahabbai sun fi ɗari biyu da hamsin abdullahi ɗan wani abdullahi ɗan wani akwai wani sahabi mai suna abdullahi ɗan gais ina ga anan mun taɓa magana wanda ya mafarkin kiran sallah eh, abdullahi ɗan wani na wanda ya mafarkin kiran sallah Abdullahi bin zaid ne <laughs> bin zaid ne yayi mafarkin kiran sallah da ya zuwar annabi yake cewa ka koya wa bilal fa innahu an damin ka sautan ya fi ka ƙarfin murya sai an san hakkai fa. ibn qayyim wannan ibn kafir al-ba'isul hafiz sharhu ikhtisar Ulumil ana so fa mutum ya san sahabbai fiye da yanda ya san iyaye nan aje ka kai tarihin shi yanda kaman kun rayu tare amma ba mu san sahabbai ba shine in shiya suke samun gindin zama zai sai ta waka suna zagin sahabbai kana amin don baka san sahabbai to yake cewa radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda shi kila ila shikiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam an kai kuka zuwa ga annabi ar-rajul game da mutumin da yuhayyalu ilaihi yana yawan sa shi wasu wasi annahu yajidu shay'a fi salati cewa lalle yana jin wani abu a sallah fa qala sha nabi yace la yansar kar ya fice hatta yasma sautan sai ji karan murya au yajidu da rihan ko kuma ya ji wari wani so da yawa kana sallah sai dan ne sai kana sallah sai ga maka sai ka ji cikin ka yana wani kuka wani lokaci ka ji kamar abu ya fito maka alaman yi tusa sai aka ba ga annabi mutum yana yawan jin wannan matsalan yaya sallan shi annabi yake kar ya fita dan ne yana so ya bata sallan ka je ka yi wani alwala an kada ya sake maka ka rasa jami'i sai annabi ya bada ka'ida ce duk wani kukan cikin ka wani ka duk karka damu ya bata ma sallah kai dai ya zama ka ji ƙaran fitan abu ko kuma kawai sai ka ji warin fitan abu to wannan ya tabbatar abu ya fita to kaga sai annabi ya ture wannan tunani din in ba ka da shedan sai bata mutum sallai shi ah, wani hadisin ma ce kana ga shedan yanfaku baina aliyatayin rajul zai zo tsakanin duburanka sai ya hura ka sai hura sai ka ji wani iska sai ka ce kai na yi hutu alwala na tsari sai ka tashi sai ƙarya ne shedan ne kawai shedan ai ya ci sunan shi shedan shedan ne yi za ka yi ya hura sai ka sai kai ba alwala sai ka sai wani alwala ashe burinsa ya biya ka rasa jami'i to annabi ya ce in ɗayan ku ya ji haka kar ya damu shedan ne ci gaba da sallan ya bar shedan da haushin shi wa an ummi qaisin an karbo daga ummu qais binti nixon 'yar mihsan al Asadiya 'yar ƙabilan mutanen asdawa ba asadiyya ba asdiyya asdiyya kaga asad zaki to ta fito daga wani mutane da ake ce musu ƙabilan asdawa to ita mu qais a tasbidin laha ta zo da ɗanta sahir ɗan ƙarami ne lamya ya kuri ta'am bai ma fara cin abinci ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa ajlatahu sai annabi ya zaunar da yaron fi hijrihi ai ala hijrihi akan cinyansa kaga fi din nan harfu jarrin ne o alama harfu jarrin ne to malaman larabci suka ce huruful jar suna iya wakiltan junansu su ɗauki ma'anin juna yanzu fi yana iya zuwa da ma'anan ala ala yana iya zuwa da ma'anan fi suna da wannan wakilci sai ga ku biyo su ya yi wallazi amanu amini izanu liya lis salati ni yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salati tantashiru fil ardi wato a cikin kasa ne a'a tantashiru alal ardi wato a ban kasa kaga sai ce tantashiru fil ardi shine ya zo amma da ma'anan ala to haka ma anan din ya zo ne da ma'anan ala lam ya kula da bai fara cin abinci fa adilata sai ya zauna da shi fi hijiri sai ka ce a cikin cinyansa a wato ala hijirihi a kan cinyansa fabala kawai sai yaron nan ya yi fitsari ala bihi a kan tufafin manzon Allah wani yana nuna maka tawadu'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam manzon Allah akwai tawadu'i yana daukan yara sai sa wani ya zo daga garin su ya ga annabi ya dau yaro annabi ya ce to sai ce wani ko kuna daukan yara nan annabi ya ce ta sai ta ina da yaya shi da ni tun da suke ban taba daukan su ba ni ai suna gani na ma gudu annabi ya ce ta Allah zai da kai kan tun da ya cire maka tausayi a zuciyanka annabi yana daukan yara sai yarinyan ta yi mai fitsari fa da ma in sai ya kira a saruwa fa na hahu sai ya yayyafa ala saubihi kan tufafinsa ko da yake yaro ne namiji ya yayyafa a kai walam ya gasilhu bai wanke ba yanzu me yake so ya nuna maka a hadisin fitsarin yaro namiji karami in bai balaga ba yayyafa ruwa ake ba sai an wanke ba in an yayyafa ruwa ya yi kenan ne in ya fara cin abinci to shi kuma sai an wanke in mace ko ba ta fara cin abinci ba ta yi ita kan sai an wanke ko ba ta fara cin abinci ba wanda yayyafawa ne kadai yake daukewa. shine namiji da bai fara cin abinci ba in ya fara cin abinci shi ma sai an wanke amma ya mace jaririya ko ba ta fara cin abinci ba wanke ake yi in ta fara wanke ake yi Ya iya wurin eh, ya eh, iya wurin kawai a'a ba zai warware ba kamar ka yi alwala ne tana tafiya kuma sai ka taka fitsari ko kashi alwalanka na nan iya na jasan sai ka wanke kawai shi ma haka chef Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin akwai littafin sa akan ahkamu dima'i tabi'iyya din ya yi bayani sosai dangane da hikiman da musulunci ya nuna da namiji da bai fara da bai fara cin abinci ba za a yayyafa mata kuma a wanke yace abin da yake tafiya shine yanzu da za ka ɗauki ƙaramin yarinya da ba fara cin abinci ba da ƙaramin yaro da ya fara cin abinci in sun yi fitsari sai ka ga bambanci fitsarin ɗa mace ya fi kauri akan kan ɗa namiji sannan fitsarin ɗa ya fi ɗaukan wani kala kala a kan fitsarin namiji da gari za ga fari ne haka suka ce wannan kaurin ita ya mace ta san ta balaga tana jinin al'ada to wannan jinin al'ada da take yi din yana wanke wasu cututtuka ne don mace galibi ta fi cututtuka kuma wani magana da ya sa haka yake ma a biology mace tana da yawan laulayi to wata wata wannan jinin da take yi din wasu cututtuka ne da Allah ke wankewa to tana zubar da su a jini to lokacin da bata balaga ba ai dai akwai cututtuka to hailan yana haɗe ne da fitsarinta yasa ana haifanta fitsarinta ne da haila yake tafiya da ba za ka taɓa fitsarinta da fari fau yanda ake so kuma dole ya rika tafiya da kauri don jini ne da kuma fitsarin yake zuwa a hade sai sa na ta fitsarinta dole sai an wanke ko ba ta fara cin abinci din ba yake cewa wa an aisha ta ummul mu'minina an karbo daga na aisha uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya tsara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle annabi utiya bi sabiyin aka zo musu da ɗan ƙaramin yaro namiji bala ala sobihi ya yi musu tsari a kan tufafinsa kada abi ma'in ya kira a faruwa fa atba'ahu iyahu sai bibi inda tsarin yake da ruwa ta kaga kenan ne sai ya yi yayya faɗi wali muslim ruwaya muslim fa hu baulahu sai ya bibiyi tsarin yaron da wannan ruwa walam kusurhu amma bai wanke ba kaga kusan ma'anan hadisin farko din ne ya sake fitowa a nan. babin ya ƙare ne hadisi biyu bari mu ƙara sati وعن an karbo hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace a a'rabiyun wani balaraben ƙauye ya zo al-a'rabi mansubun ila al-a'rab in ka gance a'rabi an jingina ne zuwa ga larabawa wa sukkanul bawadi su ne mazauna karkara balarabe da yake zaune a karkara sai a ce mishi al'arabi wato balarabe da yake ƙauye to a nan abin jam'i na sai aka ce a arabi to za a arabi wani balaraben ƙauye ya zo fa bala fi ta'ifatil masjid sai fitsari a tsakiyar masallaci hadisin mu ko da muke yawan isharar shi ya zo tsakiyar masallaci sai ya baje kawai sai ya kama fitsari ba fa zajarahun nasu mutane suka fara mishi tsawa to ka shi yanzu to Allah alamu da ya kam shi balarabe ya fito daga ƙauye amma ko dakin za ka je ka baje ka yi fitsari amma me al'arabu a shaddu kufran wani fatan wa ajdar Allah da ya tsare shi yanzu wannan ya fito daga ƙauyensu da dama na ya fara man bada jafa man sakana albadi ya jafa wa ba a sai da hawa zaman karkara yana sa zuciya ya bushe yin farauta yana mai da mai shi wawa dolo annabi ya ce to shi zaman karkaran da ya ka tutu a jikinsa sai zo da taurin ido ma tsaki yanzu ko ba ko cikin mutane fa kawai tana baje kana sannan sai da hawa duk wanda ya farauta zai zama dole galibi ka doyi masu farauta wani yana jeji ta mace maciji ta nan yarje ta maka kaza ta nan sai ka ga akwai soko soko wani sai ce ko jinni ne to dama wurin zaman jinni ne sai ka ga dan zama fagal fagal sai karasa da cewa wa man hala ala sultani kuti duk malamin da ya zama malam fada kuma za a fitine shi a addini Mm, kana malami ne zama kai kullum kana fada yadda fada suke kullum zama na gaban goshi kai ma kana haka to kaga dole wasu gaskiya ba za su faɗi ba kenan dan kana neman karɓuwa ne yake cewa da ya zo ya fitsari fa jarahun nasu mutane suka kama miki tsawa fana hahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su kaga manzon Allah kenan malami ita ku kyale shi akwai hikima ne fattan musulunci da na likitanci a nan ɗin mutumin da yake kan fitsari in ka tsaye da shi to kaga fitsarin ya zo ne sannan ko ba a tsaye da shi ba wani lokaci kana fitsari sai ka tsayar to yana affecting na lafiyanka ba domin ya zo ne za ka danne ne ya koma to yana affecting na wasu cututtuka a jikin mutum don haka ko a likitance babu kyau kana fitsari sai ka zo ka tsaye da fitsarin ka yi kokarin komar da shi a babu kyau to da ko ɗanka yana fitsarin kwanje sai ka sa dukan shi katsayar katsayar sai yi shi ban ɗaki yana affecting na lafiyan yana kawo cuta sosai in da ya fara a haƙura ya gama in wani hukunci ya biyo baya annabi ya ce ku kyale shi ku rabu da shi falamma qada baulahu da ya gama fitsarin amaran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarni bi zanubin min ma'in zo da tsibi na ruwa zanub ya girmi guga babban guga kawai a ciko a zo da ruwa fa uhurika alaihi sai a zuba a kai yanzu menene muhallin shahid na wannan hadisin da wannan babin shine idan aka yi fitsari a masallaci ko a inda za a yi sallah to ana ɗiban ruwa misali kamar bokit guda ne sai a zo a juye a wurin shi ne abin da zai ɗauke najasuwan wannan wurin yasa annabi ya ce ku zo da zanu babban guga na ruwa sai a zuba a kai kaga kuma annabi ya su da suka yi tsawon su zai su kawo sannan salon da'awa kuma ta ɓangaren addini da abin da annabi yake nufi lokacin da mutum yake ɓarna ba daidai ba kar a lokacin a cikin mutane ka kawo miki tsawa ya bari ba zai taɓa fahimtanka ba ka kyale shi ya gama abin sai ka zo ka kira shi a gefe wani da azina ga kana yin ka zama da yake akwai mutane ba daɗi in tozarta ka yake bari in mun samu dama da Allah in ɗan kira ka mana kaza ɗin nan da kake na ga daidai ba ne kaza kaza kaza kaza sai da ya gode ya ji daɗi to shine ne abin da manzon Allah ya miki don akwai ƙarin riwaya da ya zama idan sa sa na je kira shi ta ai nan masallaci ne ai in an tsayar da kai ga mutane nake ba daɗi kaza kaza kaza na je miki bayani wani wurin ma yake kai Allah ka ji kaina daga ni sai a zan da waɗancan da suka min tsawa annabi ta karka ji halin su kan sa da kai ka ya Allah hadda su tun da annabi ya yi magana <laughs> to salon da awa ɗin sai an bi a hikimance sannan hadisi na ƙarshe na ababin yake cewa an abi hurera radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurera Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce sami su rasulallahi ya ƙulu na ji manzon Allah yana cewa alfiɗuratu hamsin tafarki guda biyar ne asalin tafarki wato shi tafarki ta farki shi tafarki shine da Allah ya halittu ɗan adam da abin jigilla ne rayuwa ba zai yiwu ba masu da abin ko addini bai ce yi ba kai ma dai ginin halittanka ba zai yiwu ka rayu da waɗannan matsalolin ba kaga anan yake alkhatan kaciya mu musulmai kada muke kaciya har arna suna yi kenan me ko da musulunci bai ce a yi ba waɗancan kafirai da ba sa bin musulunci me yasa saboda zama ba kaciya ma ƙasanta ne to yanzu wannan yana nufin alkhitan kaciya to rashin yi wa mutum kaciya na dafa ne ƙazanta ne wanda Allah fara umurtan shi kaciya shine annabi Ibrahim shekaran shi wajen casa'in aka umurtar shi ya ɗauki guduma ya yi wa kansa kaciya da girmansa malamai suka ce to wani lokaci ne kamata a yi wa yaro kaciya duk maganganunsu ba a ƙayyade lokaci wai ga daidai lokacin da kar yaro ya wuce ba a'a daga haihuwansu zuwa kafin ya balaga kawai amma daga ran da ya balaga haramun ne a kalli al'auran shi to kafin ya balaga kenan a yi ƙoƙari a yi mishi kaciya ibn qayyim yana da littafi mai taken ah, tuhfatul maulud tuhfatul maudud bi ahkamil maulud a ya yi bayanin cewa da za a yi wa yaro kaciya a satin farko na haihuwa ko ranar suna to wannan ya fi ƙara wa yaron lafiya sannan yaron zai tashi da kuzari na mazantaka yake da haka in an mishi a satin farko zuwa ran suna yake ya fi baiwa yaron lafiya amma ke ba laifi ba ne a bar shekai shekara biyu uku hudu biyar bakwai kawai dai kafin ya balaga ya zanto an yi mishi kaciya ɗin sannan yin kaciya jera yara da ake a wuri ɗaya a yi musu kaciya ibn ne yake wannan bid'a ne na zamani dan fodiyo ka yake bid'a ne na zamani ba daidai ba ne a zo a jera yara ana yanka wani wannan wannan yana ihu kafin a zo kanshi ya tsure ko dabba ba ce a yanka a gaban ɗayan yake ba daidai ba ne irin wannan ɗabi'a sannan walistihdad da kuma al-istihdad al-istihdad shine aske gashin mara aske gashin mara mutum ya bar shi haka ai kazanta ne to wani hadisi annabi ce duk mutumin da ya kwana arba'in da ya aske gashin mara da na hamata ba to duk bala'in da ya nufo shi ya sani shi ya da hannun shi dan kar mutum ya sake ya wuce kwana arba'in ba tare da ya aske gashin gaban shi wa qasfu sharif da rage gashin baki shi gashin baki ba a kwashe shi malu kaf bidi'a ne ragewa ake yi a bar shi sama sama akwai tambarinsa da an gani an san akwai ka yi mishi malu kwalkwabo ka yi bid'a sai kuma gemu taɓa shi ma gaba ɗaya haramun ne duk wani gashi da ya fito daga fuska har haba har nan ƙarƙashin haba wuya taɓa shi haramun ne ba wani wata ta'a na je an min gyara ƙarya ne ka rage ni ba wani gyaran gemu gyara ka mishi mai ka taje da wani rage gemu <laughs> a ragewa ne kana kira shi gyara eh, an rage kuma ce gyara wani gyara haramun ne kuma haramun ɗin fa kaba'ir ne babban zunubi ne yana daidai da shan giya da zina da sata da aka gemu hadisi ya zo a bar gemu ya sakata ya wala tun daga gashin da ya zo nan har nan ai nan ya ɗan yi tsaye nan bar shi annabi ya ce ka bar shi me yasa Allah bai masa da gemu ba halittar ta kai kuma da Allah ya tabbata ka bar gemu Sheikh Muhammad ibn Salih al ya yi rashin lafiya aka ɗibe shi kikir kikir kikir aka yi shi ya su mani ya zo ya farfado an gama duba shi ya ga an zo da aska me za a yi kace za a kwace gashin jikinka dan an gwada za a miki wani tiyata ne amma kuma tiyata yana bukatar duk wani gashi a jikin shi a aske duka ce hatta shi irin lihiya har gemu za a taba aka ce eh yace ku bar cutar ya kashe ni yace wallahi ina jin kunya in je wurin Allah ba gemu Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani a kwantar da shi a asibiti yana gadon asibiti likita ya zuwa mishi allura likitan da zai sai sakar maka Allah ana samun addu'a yake eh gaskiya ka Allah ya baka adon da ya ba maza sakar maka Allah ne addu'a ce eh, adon da Allah ya maza Allah ya maka yake kana yake ka kwashi habanka ina ma addu'a Allah da da kai jerin maza kai shine babba addu'an da ya sai ka aiki Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin an mishi tambaya karamaka Allah mun zo za mu yi sallah. Waɗanda suka yi karatu a cikin mu mutum biyu ne. Sai dai ɗayan mashayin sigari da taba da wiwi da giya ne. Sai ko mai aske gemu. Sai ce mai shan taba da sigari ne za ku sallah. Mai aske gemu ne baya. Yanzu ne nan, Mai shan taba da sigari mai aske gemu ya fi shi girman laifi. Amma zai muke gani. na jeje mu to kai babanka bai aje ba ta aje ai wannan rashin kunya ne ya da ta ajiye nono uwarta tana da ke reni ne har ba reni ba ne dan duniya sai ta ba shi fa daidai da shi Allah zai tsirar maka da abu kuma ka kwashe ai ka ga mace naka bai tsira ba naka ya tsira akwai hikima kuma gemu ne yana kara mutum kyau shine adon ina sai ana ta kwashewa zai kara maka ce ko wurin yan mata za ka fi kyau har ne ne fa a salun fa aka ga ya je aske ce a bar gemun nan aka ce ya ce wala wurin buduwan sa ta ce wai isa fa ta fi son mai gemu gaskiya ba zai ajiye ba ta canza shi ne sai fara ajiye imra ake yanke huha wani kuma zai je ta ce ba ta son gemu sai ya kwashi wata sunna ta take wata sunna waga maka gemu sunna ce a gemu farilla ne wallahi je gemu yana cikin jerin alkaba'ir ba lokaci ne amma wani lokaci za mu zo mu yi magana a kai musamman littafi shafsalin ibnu ibn hilali ya rubuta a kai matsalan haramcin aski gemu da shan sigari littafi ɗaya haɗa su shi ma a cikin bayanin da muka kana usaimin mai aske gemu zunubin shi ya fi girma akan mai shaye-shaye ai mu ya fi zama wulaƙantacce a wurin mutane ai malam ka bar gemu wata taqlimul azfar da yanke farce kumba kar a bar farce ya girma yana wuce kwana arba'in bala'i ne wa natful ibdi da kuma tuge gashin hamata gashin hamata tugewa ake yi shine sunnan shi ka kama da hannu kana tuga imamu shafi ya kira alhallaq mai aski sai daga miki a mata yana aski mun ci gaba yanzu kai za zaka zo na kayan aski da sai ka kira wanda zai aski maka ya kira makalla kaka ana ta aski amma kai kuma na karatu ba kace tuga kira makalla yaya ya ta ah, wallahi sunna kun da na gaya muku tuga ne wallahi ba zan iya bari wallahi da za ba haka kwamandan hizba in ka da ya aguma ga ba da sallah yawa yanzu wanda ya shafa man shi ya bincike akwai wani man shi ayi da an ka shafa sai ka tuga shi ma ya dace da sunna ya zama kamar alluran mutuwan jiki kenan to ba ka zaka ya sai ka askin hanyar ka ta shafi ina ga zan iya gari wa na kallahu mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka